الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon sharan hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya nan zamu gabatar da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan nan muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare zamu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau karkare da shirin tafsirin ramadan wannan su jira abin da za a saurara da daddare allah da fatan za a kasance tare da mu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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu sai ga zama domin aji labarun duniya da dumi da ne mushtaba Adam don gabatar. labaran duniya da farko ga kanunsu jagoran juyin halin musulunci na iran ya ce batun falasɗinu ne gaba da komai a duniya sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kashe da jikata 'ya'ya da kuma jikokin ismail haniya a iraki an bayyana cewa dole ne amurka ta fice daga wannan ƙasa. to yanzu ga cikakkun labarin jagoran jinji halin musanci na iran ya ce Inu batu ne da ke kan gaba da komai a duniyar musulmi jagoran jinji halin musulunci na iran ayatollah uzma sai da aliyu khamna'i ya bayyana haka ne dai a yau ranar sallar idi inda ya jagoranci sallar a nan birnin tehran a yin gana wasu da jakadun ƙasashen musulmi a zaman taya murnar zagawa karmar sallah jagoran junjiya halin musulunci na iran ya kara da cewa da akwai buƙatar kowa da kowa ya ji cewa da akwai nauyin da ya rataya a wuyansa dangane da batun falasɗinu domin ba abu ne da za a kau da ido a kansa ba ayatollah al sai da aliyu khamna ya kara da cewa zukatan dukkanin al'umman duniya musulmi da waɗanda ba musulmi ba suna goyon bayan al'ummar falasɗinu da ake zalunta jagoran juyin musulunci na iran ya kuma yi ishara da yadda hatta a cikin ƙasa amurka ake nuna ƙiyayya a kan laifukan da 'yan sahiyoniya suke tafkawa a gaza sai dai jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana rashin jin daɗinsa akan yadda wasu ƙasashen musulmi suke ci gaba da taimakawa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna ci gaba da kaiwa mutanen gaza hari a ranar idi sojojin haramtaccen ƙasar isra'ilan sun kai hare-hare a wurare mabambanta na zirin gaza wanda ya sanadiyar shahadar falasɗinawa da dama da suke bikin karamar sallah a cikin raɗaɗi da walhalu a harin da sojojin mamayar suka kai a sansanin 'yan hijira na nusairat da ke tsakiyar gaza falasɗinawa sha hudu sun yi shahada yayin da wasu da dama suka jikata daga cikinsu da akwai ƙananan yara da mata bugu da ƙari jiragen yaƙin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai wasu har-haren a yankin azahara da ke tsakiyar zirin gaza ta hanyar amfani da manyan bindigogi a wani gefen majiyar 'yan gwagwarmaya ta sanar da cewa an kai hari a kan sojojin mamaya a yankin ashuja'iya da ke gabashin gaza daga fara yakin gaza zuwa yanzu adadin waɗanda suka yi shahada sun haura dubu talatin da uku da ɗari da saba'in da biyar waɗanda suka jikata kuma sun haura dubu da shida to har yanzu muna zazen inda sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kashe 'ya'ya da jikokin ismaila haniya ofishin shugaban bangaren siyasa na ƙungiyar hamas ya tabbatar da labarin shahadar 'ya'yan da kuma jikokin ismaila haniya sanadiyar wani hari da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai musu a gaza sai da ismaila haniya da yake magana a kan abin da ya faru ya ce ta hanyar waɗannan jinanan ne muke da kyakkyawan fatan al'umma za ta samu nasara da ci gaba a rayuwa ta gaba shugaban ɓangaren siyasar na ƙungiyar ta hamas ya yi wa allah godiya saboda shahadar 'ya'yansa uku da kuma jikoki uku ismaila haniya ya kuma ce dukkanin iyalai da kuma mazauna gaza suna ba da jinanansu da na 'ya'yansu ni ma ɗaya ne daga cikinsu To kuna tare da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. A Gaza da Sudan bikin sallah ƙarama yana tattare da matsalar ƙarancin abinci da yaƙi. Babban da Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana damuwarsa matuƙa akan yadda mutanen Gaza da Sudan suke rayuwa a cikin matsanancin yanayi. na yunwa da yaƙi a daidai lokacin da takwarorinsu a duniya suke bukukuwan ƙaramar sallah babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya wato wanda ya fitar da saƙon taya murna zagayowar ƙaramar sallah ga al'ummar musulmi ya nuna damuwa akan yadda falasɗinawa da mutanen sudan suke samun wato matsaloli a rayuwarsu a can ƙasar sudan mutane miliyan 18 ne suka zama 'yan hijira saboda yakin da ya barke a tsakanin sojojin ƙasar da rundunar kai ɗaukin gaggawa wanda kuma ci dubban rayuka a ƙasashen duniya da dama an ƙauracewa gidajen sayan abinci na mcdonald a cikin ƙasashen musulmi da wasu na turai jerin gidajen sayar da abincin nan na mcdonald ya sami raguwar masu sayya a wurinsa saboda nuna ƙin amincewar mutane da yakin gaza da wannan kamfanin yake goyon baya mako ɗaya da gabata ne dai kamfanin na mcdonald ya sanar da janye lasisin da ya baiwa rassansa da suke cikin Falasɗinu a ƙarƙashin mamaya a kowace shekara amurka a gwamnatance tana baiwa haramtacce ƙasar isra'ila taimakon kuɗaɗen da sun haura dala biliyan uku da ɗigo takwas a yayin wannan yakin na gaza kuwa amurkan ta aike da haramtacciyar ƙasar isra'ila makamai a cikin jiragen sama da dama da ya fi sau ɗari hakanan kuma ƙwararru da suke nuna wa haramtaccen ƙasar isra'ilan yadda za ta yi yaƙi a kan al'ummar gaza wani ɗan majalisar dokokin amurka bani sindi ya kira gwamnatin ƙasarsa da ta dawo rakiya haramtacciyar ƙasar isra'ila ta daina aika mata bama-bamai a iraki an yi kira da ficewar sojojin amurka kakakin ƙungiyar gwagwarmaya ta asa'ibu ahlul haq khaza'ali ya yi kira ga sojojin amurka da su fice daga cikin wannan kasar cikin lumana ali ya kuma ƙada cewa matuƙar sojojin na amurka ba su fice daga cikin wannan ƙasar ta hanyar diflomasiya ba to ko za a fitar da su ta hanyar gwagwarmaya har ila yau sheikh khaza ali ya ce ziyarar da firaministan ƙasar ta iraki muhammad shia a sudani zai kai zuwa washington tana da alaƙa ne da batun ficewa amurka daga cikin ƙasar bugu da ƙari kaza ali ya bayyana da aka kafa ƙungiyar isis da zummar cimma wata manufa ta siyasa a cikin ƙasar sai dai al'umma iraƙin sun ƙi amincewa da haka dangane da yakin gaza kaza ali ya bayyana cewa ba da jimawa ba za mu ga gagaruman nasara da al'umma gaza za su samu a kan 'yan sahiyoniya to ƙarshen labarin duniyar kenan. madalan su kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka, barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka da kuma yin bita a kan su da kuma bayyana mahangar masana dangane da suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban shirin yau da zai dubi ne dangane da dambarwar siyasa a kasar libya da kuma tasirin hakan akan yadayi na tsaro da ma zamantakewar al'ummar kasar tun bayan juyin juhali da aka yi a kasar shekaru goma sha uku da suka gabata wannan da shine abin da shirin zai dubi a sa da yardar allah da fata masu saurare za a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu katsina na shirya kuma zan gabatar kasar libya ƙasa ce da ke arewacin nahiyar afirka wata tana ɗaya daga cikin ƙasashe na nahiyar waɗanda suke fuskantar babban ƙalubale na siyasa sakamakon dalilai da dama daga cikinsu kuwa har da hankoron kowane bangare daga cikin bangaren da suke adawa na neman matsayi da kuma karɓar madafin iko a ƙasar ranar 17 ga watan fabrairu ce ranar tunawa da boran da aka gudanar a kasar libya inda a bana aka cika shekaru 13 da yin hakan shekaru 13 kenan a jere tun bayan kifar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 wanda kuma tun daga wancan lokacin ne kasar ta fada a cikin ƙazamar rikici na siyasa yunkurin kifar da gwamnatin gaddafi bai yi nasarar samar da zaman lafiya a ƙasar libya ba bilhassali ma ƙasar ta zama ƙasa wadda ta tsinci kanta a yakin basasa ta fuskoki daban-daban tun daga shekara ta 2014 ƙasar libya tana fuskantar rabuwar kai kan batun shugabanci wanda hakan ya janyo wanzuwar ƙungiyoyin 'yan tare da kayar baya da dama a ƙasar da kuma kare ka'idoji da ma rashin doka da oda hankali kasar libya ta fada cikin sabon rikici sakamakon hamayar da ke tsakanin jagororin siyasa da kuma sojoji daga shekara ta 2014 zuwa 2021 libya ta rabu gida biyu ta fuska shugabanci daya bangaren na trablus babban birnin kasar ɗaya kuma yana tobruk a watan maris din shekara ta 2021 an kafa sabuwar gwamnati mai suna gwamnatin haɗin kan ƙasa an zaɓi gwamnatin ta hanyar samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya kuma aka mata hedikwata a majalisar dokokin gabashin ƙasar ta libya wannan amincewa da gwamnati sabuwa da aka yi a ƙasar libya ya zama muhimmin mataki ga ƙasar a yanda take murnar kafa gwamnati guda ɗaya tun shekara ta goma sha hudu bayan kafa gwamnatin an dinga samun fata da sa ran samun zaman lafiya ta fuskacin siyasa da magudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa a watan disamban shekara ta 2021 sai da kuma shirin bai nasara ba kamar yadda aka zata wanda kuma hakan ya janyo aka ɗage zaben har sai baba ta gani a shekaru goma sha uku da suka gabata yanayin tsaro a ƙasar libya yana ci gaba da fadawa halin rashin tabbas saboda adawar da ke tsakanin shugabanci na 'yan siyasa wanda ya gaza samun matsaya guda ɗaya an sha fama da rarrabo kai a fagen siyasar libya da gazawa da aka yi ta shawo kan bangaren da suke hamayya da juna da kasa samar da rundunar soji guda ɗaya mai kishin ƙasa wadda za ta yi aiki da sunan ƙasar libya barazanar tsaro ta bayyana daga ƙungiyoyi masu tayar da kayar baya da dama a yammaci da kuma gabashin libya inda suka fi mayar da hankali ga yankunan da ke gabashin ƙasar. wannan duk yana faruwa ne saboda khalifa haftar wanda ke jagoranta sojan kasar na libya waɗanda suka tawaye da suka hada da 'yan tawaye da ƙungiyoyin tayar da ƙayar baya gibin shugabancin ya kuma baiwa mayakan sojojin haya na ƙasashen ƙetare damar shiga ƙasar wanda kuma hakan ya kai ga karbe wani bangare na rijiyoyin mai mallakin ƙasar ta libya rarrabo kawuna a libya a fannin siyasa da tsaro ya kawo gogayya wajen karbe iko da rijiyar man fetur ɗin wanda daga wannan lokacin ne kuma mayaka na kasashen ƙetare suka karbi iko da wasu ɓangarori har ma su karfe su mayaka ɗauke da makamai waɗanda suke da alaƙa da wasu ɓangarori na kasashen ƙetare sun kwace iko da wasu ƙaddarori na mai guda biyu mafi girma a ƙasar libya wato asarara da tashar jiragen ruwa da take amfani da ita wajen fitar da man fetur zuwa ƙasashen duniya an san ƙasar ta libya tana zaman ƙasa ta biyu mafi yawan albarkatun man fetur a nahiyar afirka kuma ana yi mata kallon ɗaya daga cikin mafi yawan arziki a kuɗaɗe da ake samu daga albarkatun man fetur da ake fitarwa abin da ce sakamakon ɗaukar tsawon lokaci ana rikici libya ta zamo ƙasar da ba ta samun kuɗaɗe sosai a halin yanzu wanda kuma wannan ya jawo durƙushewar tattalin arzikinta gine-ginen gwamnati sun zama wuraren da za a iya amfani da su don warware rikici da biyan bukatun da za su taso bayan yaƙi kuma suna taimakawa wajen ci gaban ƙasar haɓaka tattalin arziki zaman lafiya na siyasa da kuma demokuraɗiyya saboda haka an babbar gwagwarmayar ƙasar libya ta sake gina ƙasa na fuskantar cikas daga ta'anniti na ƙungiyoyi waɗanda suke kallon wannan yunkuri a matsayin barazana ga abin da suke son samu ko kuma su cimmawa hakan ya sanya suke haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen yaƙar duk wani yunkuri na gina ƙasar da samar da zaman lafiya da kuma gwamnati mai ɗorewa shekaru goma sha uku bayan fara yaƙi a ƙasar libya babbar hanyar dawo da zaman lafiya da sake gina ƙasar ta ta'allaka ne a kan haɗin kan gwamnatoci da kuma hukumominsu misalin hukumomin tsaro da na kula da ci gaban tattalin arziki ƙarfi da tasirin rashin gwamnati guda ɗaya da wanzuwar 'yan tawaye ne ya hana kawo ci gaba a ƙasar libya da kuma samun duk wasu nasarori a yunkurin da ake yi na tabbatar da zaman lafiya da kafa ƙasa mai cin cikakken gishan kanta ta fuskacin siyasa da tsaro da tattalin arziki wannan ne babban abin da ya kawo kalubale wajen shiryawa da kuma aiwatar da matakan da aka tsara haka kuma gugurmayar kwatar madafin iko da ke ci gaba da yin tsanani a tsakanin bangarori da suke hamayya da juna wanda kuma hakan yana hana aikewa da kudade zuwa ga ma'aikatu tare da kawo jan kafa wajen sake gina kasar misali karyewar manyan madatsun ruwa guda biyu a garin dirna mai tashar jiragen ruwa ya jawo ambaliyar ruwa mai tsanani wadda ta tilasta fararen hula da dama suka bar yankin yayin da wasu ma suka rasa rayukansu da kuma rushewar dubban gidaje zabuka na shugaban kasa a kasar libya da na 'yan majalisar dokoki wanda aka daɗe ana jira an so a gudanar da su ne a watan disamban shekara ta 2021 amma kuma an ɗage gudanar da waɗannan zaɓuka har sai babu ta gani saboda rashin amincewa da ci gaba da tattaunawa da ake yi ƙasashen duniya suna kallon gudanar da zaɓe a ƙasar libya a matsayin hanya ɗaya tilo mafi muhimmanci wadda za a bi wajen magance rikicin da ƙasar take fuskanta da kuma sake gina tubalin dimokuraɗiyya gudanar da zaɓe na gaskiya ba tare da munamuna ba zai warware rikicin sai dai kuma zaben da za a yi a nan gaba yana fuskantar kalubale da dama ɗaya daga cikin matsalolin da zaben ke fuskanta shine rashin amincewa akan kundin tsarin mulki guda ɗaya bugu da ƙari kan haka ɓangarorin da kawunan su suke rabe kamar halifa haftar da saiful islam gaddafi suna son tsayawa takarar shugaban ƙasa wanda hakan ke ƙara tsananta rikici wanda za a fuskanta a lokacin zaɓukan domin tabbatar da kyakkyawan tsari na siyasa a ƙasar libya ya zama dole a yi aiki sama da yadda ake a halin yanzu ɗaya daga cikin manyan manufofin zaɓe shine ya samar da turba mai kyau ga ƙasa tare da fitar da manufofi da tsare-tsare zaɓukan da aka yi a baya ba su da wasu manufofi ko tsare-tsare tare da samar da kundin tsarin mulki guda ɗaya a shekara ta 2012 wanda kuma shine mataki na ƙarshe na manufofin siyasa saboda haka gudanar da sabon zaɓe zai bayar da damar kafa zababbiyar gwamnati a kuma fayyace hanyar da za a bi a nan gaba wani abu wanda ya zama dole a yi la'akari da shi dai shine cewa makomar ƙasar libya a nan gaba tana cikin hali na rashin tabbas a inda ƙasar take cikin wani mataki mai rauni na neman sauyin shugabanci ana buƙatar kyakkyawan tsari da taswirar tabbatar da dimokuraɗiyya a ƙasar a cikin gaggawa. dole ne wannan taswira ta hada da samar da sabon kundin tsarin mulki gudanar da zaɓe da haɗa kan hukumomin gwamnati wanda za su kai ga cimma dawwammamin manufofi na gina al'umma mai aiki da demokuraɗiyya da kuma fahimtar juna da haɗin kai a tsakanin 'yan ƙasa. to jama'a masu saurare lokacin da muke da shi da suke mu dole anan zamu ja zamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina da na shirya shirin na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. thank you madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gaishe-gaishe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in ku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio Terem shashin Hausa, shashin masoya. ya wannan lokacin ya sa da zumunci yau masha Allah da farko na gaida al'umma gidan nan wadda suke ba mu lokaci muna gaida masoya to kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku ina gaida mama na hajiya husaina daga jihar niger ina kuma gaida zakin love daga jihar niger ina kuma gaida hajiya na hajiya matan garkuwan jihar nasarawa to masha allah na gaida al'umma gaba ɗaya wanda suke gidan nan kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku mai magana ita ce hajiya rahina daga saudiya a riyadh nake kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku Assalamu alaikum warahmatullahi ita radio irin ta musulunci ina muka muku sakon gaisuwa ga duk inda musulmai suke yan uwana musulmai Allah ya maimaita mana idan muna cikin masu rai Allah ya ji dan shugabannin wanda suka rami dan gaskiya daga annabi Adam zuwa yanzu ya ji kan iyayen mu idan namu ta zai ba mu cikawa da imani Allah ya sa muna cikin intattu inda aka yanta albarkacin wannan wata Ramadan amsa mana addu'o'in da muka roƙa na alkhairi ya ba mu zaman lafiya kasashen mu da duniya baki. da duk inda musulmai suke da sauƙin rayuwa musamman ma ina gaida malam zaki so dangi zomawa ban manta kuma da malam kaddabi kwamfuta mai yama ba akwai malam sani alaska akwai kamar iziya iliyasu yakuba a cikin wannan gida ban manta kuma da malam ba faizan da daga can nijar akwai malama ato ita ma daga can nijar ta alheri a gare ku gaba ki cikin wannan gida ban cire kowa ba daga lambar farko zuwa a kashe dukkan ku ina nufa muku sakon gaisuwa mai gaisuwa ku fatima sani daga nan najeriya jihar adamawa memba ce daga cikin muryan matasa na afirka fata alkhairi a gare ku assalamu alaikum radio iran radio musulunci ina gaida hassan barka ina gaida kakana alkasi jamhuriyar nijar cikin jihar agadas ina gaida kawar kafetu da balar aisha ina gaida babban yara mata gule ina gaida tsohon mai ruba albarka ina gaida da kawai daga mawura kashi ina gaida mala abakar ina gaida ga makuri gwadi ba to alheri da rahama ya kai muku kaka na alkasim na gaida ka alheri da rahama ya kai ma mijina mai nauyi mai kashi mai tsoka duk taka ta kaka na na kaina daga nan ba maryama ra musu wuri assalamu alaikum gidan radio biyu hausa suna na tasiri unguwa tudu da magar muna karshen mako da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokanan arziki farko yana gaida abokina sanusi da iso wa malatte akwai yakuba mai aski ba da raka akwai mamman sani dauda wanda aka fi sani da Bigeman akwai Salisu taksi taksimoto a gaida mini da shugaba raga Mai Aski. akwai hamisu mai ɗan kuka akwai usaini star gawon kwalliya akwai uda mamadu a jatkori akwai babaye gambo babaye lefe akwai mamallon ɗan kwero ungwatudu a ɗahir zakin soyayya bulbaran baban mamman bandi akwai hamidu kalallabuwa ji hadifa akwai musa malam indo kazoyi karshe da dukkanin ma'aikatan gidan radio boh hausa ne Salamu alaikum sashen Hausa na Radio POH Yamforiyar Musulunci Iran sunana Kwamratiliyasu Yakuba diga. adawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itas ga dau jihar bauchi a tarayyar najeriya game da dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu ga yan uwa da abokan arziki sun yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ta farko kan mai gabatar da shiri a wannan gida hassan barka ina gaida isa jikan mai saje toro ina gaida sunusi madattai da magaram ina gaida haddabi mai kwamfuta mai yama ina gaida isuhu madattai madattai da magaram ina gaida abdullahi suleiman ajeri ina gaida muhammadu fulo mashiwa muhammad direba murba mashiwa ina gaida yakubu rugu mayere ina gaida ilyasu m ilyasu gulawa ina gaida kadore riga gadan fulanin warji ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kadora riga gadan fulanin warji ina gaida sani dawo alaska tsatsumburum ina gaida sharif ya'im ahmad ina gaida fatima sani adamawa ina gaida sumayya abubakar shiyar sarakuna birnin kebbi ina gaida mamman sani dauda cinwaza tasi unguwar tudu da magaram akwai badamasi alhaji bukari akwai kabiru sule usman akwai muhammadu taylor subdu akwai abtahir zakin soyayya bilbaram da dukkanin masu sauraron wannan gida na sashen hausa boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamaratiliyasu yakuba digawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itis ga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh mun gode. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radio tehran radio musulunci fatan alkhairi zuwa ga reko yan wannan gida eh da farko dai mai magana abdullahi telaro mai ganganin mutuncin ma dan malam jihar maradi eh da farko muna godiya da kuke bamu dama mana isar da sakon gaison mu a karshen mako malam hasan barka fatan alkhairi zuwa gare ka da alheri Allah ya kai ma malam ibrahim garin kasabi alheri Allah ya kai mishi da alheri Allah ya kai ma samun haske haɗa mata limanci malam ilyas prezi na fada kwalba haɗin kai ra'ayin zuci alheri allah ya kai maka na muka barka da warhaka fatan alkhairi zuwa gare ka wiki na malam nafi'u baban fatima alheri allah ya kai maka da yayi eh, nan radio garkuwa ina da gaisuwa ga yan gidan radio garkuwa rankata kaf musamman abdulhadi radio garkuwa eh akwai alhaji salisu alistu nan rado garkuwa fatan alkhairi zuwa gare ku ta musamman zuwa ga abokina saraji hashimu nan rado garkuwa eh idan na koma kuma nigeria ina kara gaishe da kai na fi baban fatima alheri allah ya kai maka ana can abuja amman gida kuma da magaran alheri allah ya kai ma saminu haske an kara gaishe ka eh, ta musamman za ga muhammad zaki laf can an ma fatan alkhairi alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh radio bisa tehran mai magana shayara daga nan agadas jamhuriyar nijar dangance da karshen mako ina son yi amfani da wannan dama mika sakonnin gaishe gaishe na karshen mako da farko ina gaida aboki na yakuba mai haske ba diraka jihar da magaran akwai isu mai da ta akwai sanusu mai da ta ina gaida shi da cikin jihar da magaran akwai ni sitar kasuwar kwalliya ina gaishe da shi Akwai miji mai ta sauru da ke nan bakin likita duci da ke ja da magaran ina gaida shi. Akwai malama dan bare bare Niyame ina gaida shi. Akwai tsoho mai albarka Niyame ina gaida shi. Akwai adda mai kwamfuta tare Nigeria ina gaida shi. Akwai firezi na kulabra yanzu ci da ke nan birnin Agas wato Ilyas mai shago ina gaida shi kaso bisa shi. Akwai Usman Ali zaminin nashi ina gaida shi. Akwai Tufaka mai wace Roga Roga Hamza Yaro eh yana gaida su da ke nan agars da hure jira ko alkasin baba lima'ar ah, shugaba ne na kungiya ta masu kira da sauraron radio na afirka baki daya ina gaida su suna na city tayar mamba na kungiyar masu kira da saurare a nan agars assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio musulunci radio iran albarka kuna tare da usman mamma wanda aka da sani usman bulat daga nan barna agars jamhuriyar nijar muna murna da horin ciki da allah kama karshen mako lahiya inda kuke ba mu dama mu gaida yan mu da amanan arziki da farkon shirin ina gaida jagoran shirin namu hassan barka ina gaida alkasun baban liman ahar agaras ina gaida ilis poezi ra'ayin zuci ina gaida atuwa a agaras fashatu alhaji atuwa ina gaida eh, gubedu mai wata agaras ina gaida musa lawai dan hayi ina gaida isa abubakar tsoho mai albarka ina gaida malam kabiru maradi ina gaida yan uwa da amanan arziki da ke cikin wannan gida mai albarka rankata kaf kowa da kowa ana mushi fata alheri ina fata allah karbi ibadodin allah sa mu yi akan sa'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu hassan barka kana tare da usman mamman wanda aka da sani usman blad daga nan barna a garajin jamhuriyar nijar Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu biyu a sashen Hausa. Jibin gaisuwa zuwa gare ku lalle karshen mako da kuke ba mu dama mu gada yan uwa da amana arziki ta damar haka ina gada mai gabatar da shirin Hassan Barka da kai da jama'a gidan rediyon gabaki daya. Akwai isu madatte akwai sanusi madatte akwai raba mai aski akwai eh, mamman dauda ciwaza ba zan manta da yahaya danno azare akwai hada mai kwamfuta. akwai tsoho mai albarka akwai rahmatu eh, isaka bayan ruwa akwai ibrahim shigana wanda yake garin kasagi mazamanta da eh, darwana malam hamidu wakili ne dija bulu wanda yake zandar mazamanta da maman shehu shabda garje ne da yake nan ramfa hawa juju da magaran eh, akwai sanusi maman wanda yake nan karciya wajen shi ma nan da magaran akwai musa mai shayi da wace a nan ramfon wajuji da magaran a waje salamu cica ne mai gyaran motuna wanda yake nan ramfon wajuji da magaran akwai zane da alifeti fuwa wanda yake garin madaka akwai eh, alifeti wanda yake nan eh, ga kwalliya da magaran akwai alhaji mustapha wanda yake ga kwalliya da magaran akwai baban dimaman bande akwai hamidu kalallabuwa wanda yake difa mazamata da hayya sonitar da fatan Allah ƙara masa lafiya. Da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Madala kuma sai shirin kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan waɗanda suka hada da littafin da Stanley na Atlas Shahid Murtaza Mutahari. ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minina ali ibn abi talib alayhi salam da muke kawo muku mu yi magana kan yadda aliyu salam ya cika sharuɗan da allah ta'ala ya kawo cikin alkur'ani mai girma na zama shugaban musulmi sharuɗan da da su ne allah ta'ala ya zaɓi ɗaluta ya zama sarki a cikin banu isra'ila kuma anan za mu dasa aya a cikin sirar amirul mu'minin al'im da duk da cewa ba mu taɓo abubuwa da dama waɗanda suke cikin sirarsa ba saboda suna da faɗi don haka a nan za mu taƙaita sirar tasa salamullahi alai sannan a nan ne za mu fara sirar matarsa shugaban matan aljanna ɗiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam mahaifiyar alhassan da alhussein alaihi salam wato fatimatu zahra salamullahi ha. inda za mu fara da haihuwarta duk da cewa su ahli baitin manzon Allah sallallahu alaihi wa an ba da labarin su tun kafin bayyanar su kuma su tsarkakakku ne ba sa zunubi don haka duk abin da mutum zai faɗa dangane da su da kuma darajar su da falalolin kaɗan ne kafin mu fara ɗaukar muhimman al'amura a cikin rayuwarta wanda a wajen malamai da dama teku ne wanda ba a san zurfinsa ba duk da cewa tabar duniya tana ɗiyar shekara 18 a duniya kacal kamar yadda wasu malamai suka ɗauka da farko dai ita ce fatima ɗayar manzon allah sallallahu alaihi wa salam kuma matar aliyu dan abi talib alaihi salam ta farko sannan mahaifiyarta ita ce khadija yar khuwailid salamun alaiha an haife ta a ranar 20 ga watan jama'a ula shekara ta uku bayan fara annabci wasu sun ce shekara biyar bayan fara annabci a makka bayan mai rajin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa sama inda ya ga ayoyin ubangijinsa daga ciki ya shiga aljanna ya kuma ci daga 'ya'yan itacensa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana dan shekara 45 ko 43 a duniya a lokacin bisa wasu ruwayoyi fatima salamullahi alaiha ita ce yar autan hadiza salamullahi alaiha kuma hadiza salamullahi alaiha tana da 'ya'ya maza da mata wa'anda suka hada da kasim abdullahi wanda ake lakabi da tahir da umu kulcum zainab da kuma rukayya wasu malaman tarihi sun bayyana cewa zainab umu kulcum da kuma rukayya 'ya'yan wata mata 'yar uwar hadiza salamullahi alaiha ce wacce mijinta ya rasu sannan khadija salamun alaiha ta rene su banda haka wasu malaman tarihi sun bayyana cewa a shekara ta biyar bayan fara annabci aka haife ta kuma a shekarar ne kurishawa suka sake gina ɗakin kaba amma a lokacin da suka yi saɓani a cikinsu dangane da maida hajarul aswad inda yake sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yanke hukunci da adalci a tsakaninsu ya kuma taimaka wajen kashe wutar fitina da dakunno kai a tsakaninsu hadisan miraji sun bayyana cewa a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi isra'i da miraji ya ga ayoyin allah ta'ala da dama daga ciki ya shiga aljanna ya kuma ci ayan itacen ta kuma wannan ne ya zama ruwan da allah ta'ala ya halicci fatima salamullahi alaiha da shi wato bayan isra'ila da miraji ne aka ɗauki cikin zahra salamullahi alaiha a lokacin ɗaukar cikinta dai khadija salamullahi alaiha bata sha wahala ba idan an kwatanta da haihuwarta da suka gabata an ruwaito cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo gidansa sai ya ji Khadija salamullahi alaiha tana magana ita kadai sai ya tambaye ta da wa kike magana sai ta ce ai da abin da yake cikin ciki na tana dauke da cikin Zahra salamullahi alaiha a lokacin sannan a lokacin da haihuwarta ta zo matan ƙurashawa sun ƙaurace mata sai allah ta'ala ya aiko da mata ko maryam diyar imrana asiya yar muzahim matar fir'auna tare da wasu mala'iku suka taimaka mata a haihuwar zahra salamullah alaiha fatima salamullah alaiha ta tashi a cikin lokacin da mahaifinta da mahaifiyanta suke shan wahala a hannun ƙurashawa kuma ta tashi a lokacin da iyayenta da kuma banu hashim danginta a lokacin suke rayuwa a wani wuri a bayan makka wanda ake kira shib abu talib ƙurashawa sun ƙaurace masu sun ƙi su saya ko su sayar masu abinci da bukatunsu na yau da kullum saboda addinin musulunci a wannan lokaci ne dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kashe dukkanin dukiyar Hadiza salamullahi alaiha kan musulmi da kuma Banu Hashim wanda Qurayshawa suka yi wa kofar rago a Shib Abi Talib ana cikin wannan wahalar ne dai sai mahaifiyarta Khadija salamun alaiha ta rasu sai bakin ciki ya kara shiga zuciyar Zahra salamun alaiha sai kuma ya zama duk tare da karancin shekarunta a lokacin ta ɗauki nauyin kula da mahaifinta a cikin al'amuran da za ta iya taimaka masa ana cikin wannan halin har ila yau sai amin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam abu talib alaihi salam shi ma ya rasu sai bakin ciki ya karu ga zahra salamun la'alaiha bakin cikin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga a wannan shekarar ya sa ya kira shekarar da hadiza matarsa ta farko da kuma abu talib salamullahi alaihi ma suka rasu a matsayin shekarar bakin ciki wannan ya nuna cewa abu talib salamullahi alaihi mumini ne ba kamar yadda wasu malaman tarihi suke yadawa kan cewa ya mutu kafiri ba musulmi ba wannan kuma yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa abu talib musulmi ne wanda wasu hadisan imam ali salam yana cewa babansa yana da matsayi a wajen allah ta'ala da ya nemi ceton wani al'umman da allah ta'ala ya bashi don haka fatima salamu alaiha ta ɗauki nauyin kula da wasu al'amura na manzan allah sallallahu alaihi wa sallam mahaifinta bayan wa fatima mahaifiyarta har sai da ya kai ga yana kiranta umu abiha wato mahaifiyar babanta yana yin ishara ne da yadda take kula da shi kamar yadda mahaifiya take kula da ɗanta ta ɗauki ayyukan kula da gida wanda suka hada da tsaftace shi da kuma hada abinci to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. madalla kuma sai shirin tafsirin alkur'ani na watan ramadan Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da hudu da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da da hudu miladiyya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Tabbat ya Hannayen Abu Lahabi sun tabe, shi ma kuma ya tabe. Ma ma Dukiyarsa ba ta yi masa amfanin komai ba, kuma haka abin da ya tsoro ruta a duniya. Da sannu zai shiga wuta ma'abuciyar balbali. Da kuma matarsa mai yawan ɗaukar itace tsidau ta sa a hanyar annabi don ya taka. cikin wuyanta kuma tana ɗaura igiya ta kaba malamai sun ke cewa lalle wannan ɗaya daga cikin mafi girma al'amari shine shi wannan abin lahabin din ya kasance yana bibiyan annabi duk inda annabi ya shiga sako da sako yana da'awa shi abin lahabin yana bin shi a baya yana ɓata shi kai ka ce abu labin a wannan lokaci din kamar wata inuwa ce inuwar annabi ce kai ka ce ta ce duk inda annabi ya shiga nan ya shiga can sako sai ka ga abu labin a bayansa wanda yake nuna cewa lalle wannan mutum ba karamin wato maki ba ne sannan wato maki ga addinin musulunci da kuma annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yana amfani da lafuzza waɗanda suke mutum ba sai iya ambatan wa'annan lafuzojin da yake amfani da su ba ta nuna adawa ga risala ɗin da annabi zo ita ta nuna ƙiyayya ga shi kansa annabi ɗin saboda haka kenan wannan sura ta zo da wannan lahan ɗin da irin wannan yanayi ta kasance tana fito na fito da shi a filhabin ɗin da matarsa ɗin to kaga wannan wani abu ne wanda yake nuna mana ashe duk wani wanda yake ganin zai iya fito na fito da al'amarin Allah subhanahu ta'ala zai kuma iya yin fito na fito da wani wanda Allah ya zaɓe shi yake kiran mutane zuwa ga wani al'amari wanda zai kusantar da su zuwa ga Allah amma kai ka zama ka ɗau kawwa kanka wani al'amari mai haɗarin gaske wajen fito na fito da addinin musulunci da kuma fito na fito da wanda yake kiran mutane zuwa ga abi Allah subhanahu ta'ala to mutum in ya kasance a irin wannan yanayi to kaga ya ɗauka wa kansa wani al'amari wanda yake kiran fushin Allah zuwa ga kansa yake son yake so Allah subhanahu ya sa shi cikin yanayi irin na waɗannan mutanen kamar shi abu lahabin ɗin sannan duk abin da ka mallaka in kace zaka tafi da shi wajen kawar da gaskiya musamman gaskiya irin ta addini addini kuma irin na musulunci wanda Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabin ƙarshe da shi to mutum ya sa kansa cikin matsala Allah ta'ala a ci gaba yake cewa ma agna an humaluhu wa ma kasab duk abin da ya mallaka shi Abdullahabin duk wani aure ya tattara su na dukiya to wannan dukiyar ta sa ma agna anhu duk ba za ta kasance ta wadata shi da komai ba amma duk abin da ya tsororota na ‘ya'ya ne na wasu abubuwa ne da yake ya mallake su ko mai ya tsororota na dukiya na dukkan wasu abubuwa na alfarma na wani abu da ya san yana da shi to ma agina anhu Allah yake ba zai amfanar da shi komai ba saboda cewa duk wani abu na dukiyar mutum ko kuma wasu abubuwa da yake ganin ya mallake su har yana ganin cewa zai iya amfani da su ne ya fansar da kansa ko da ko azaba za ta zo masa ko zai shiga cikin bala'i to ban da azabar Allah subhanahu wata'ala saboda wannan azabar Allah ba a sayanta da dukiya ba a sayanta da kuɗi ba a fansarta ka zo ka farshi kanka daga cikin azaban Allah ka ba da dukiya ko ka ba da kuɗi ko ka ba da wani abu da ka mallaka ba a yin wannan shi isa Allah yake cewa ma agna an humaluhu wa ma tasab wala ka duk duniya ya kamata su ɗauki wannan darasi ɗin. in dai wannan mutumin abu lahabin Allah ta'ala ya yi masa wa'adin sai ya shiga cikin wutar jahannama kuma duk abin da ya mallaka ba zai kasance ya wadatar masa da komai ba to kuma wannan ma'ayan ta fito fili ta nuna mana ashe abu lahabin ma mai dukiya ne wataƙila dama mafi yawa wanda za ga suna fito na fito da gaskiya mutane ne waɗanda sun tara wasu abubuwa sun mallaki wasu abubuwa na duniya to ko ma me suka mallaka ko ma me suka tara ga irin su karuna nan a lokacin fir'auna shi ma ma agna an humaluhu wa ma kasab shi ma abu lahabin a lokacin manzon mu sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya na fito na fito da gaskiya ma agna an humaluhu wa ma kasab haka ma a wannan zamanin haka ma har zuwa ranar kiyama duk wani wanda yake yana da dukiya ya tsururuce ta ko yana da wani makami ko yana da wani abu da ya tsuruta ko yana da jama'a waɗanda suke tare da shi yana ganin waɗannan abubuwan za su amfanar da shi to duk abun ya kamata madauki darasi daga wannan aya ta cikin wannan sura suratul masad ma agna anhu maluhu wa ma kasab abu lahabin duk abin da ya mallaka din nan da duk abin da ya tsururuta da duk wani abu da yake tsammani yana da shi na dukiya da 'ya'ya da jama'a da mukami da koma menene to Allah ya ce ba za su amfani da shi komai ba dangane da azabar Allah idan ta zo masa Allah ya sake tabbatar da cewa sayasla naran za ta lahabin tabbas lallai da sannu sai ya shiga cikin wuta wannan wata wuta ce wacce take za ta lahabin ma'abuta tartsatse mai rassa aka ce lahab nan wato kai ka ce wani abu ne na rassa reshe nan reshe nan reshe can amma na wuta mai tartsatse saboda haka wannan aya za mu fahimci cewa dukkan wasu abubuwa da wannan mutum mai suna abin lahabin ya mallaka na dukiya domin ya zo ya yi fito na fito da annabin Allah to wannan abun ba zai amfanar da shi komai ba ba kuma zai hana shi shiga cikin wannan wuta ɗin wacce take a ranar kiyama sai ya afka cikin ta ba ga kuma irin siffan wutan nan za ta lahabin ce tana ɗauke da rassa ne reshe reshe ne da ita ita wannan wutar mai tantsatse wasu malaman suke cewa ai lallai sai yasla naran din nan ba ma wai sai an je kiyama ba ne yasla hafi duniya qabla al-akhirah suka ce lallai zai ma shige wannan wutar ne a duniya kafin ma ranar kiyama to wannan lallai al'amari ne wanda ake akwai darasi ga kafiran duniya da mutane karkatattu waɗanda suke ganin cewa sun mallaki wani abubuwa na duniyan nan suna da wasu matsayi na ainihin al'umma ko kuma su ne shugabanni a cikin wannan duniya saboda haka kar su tsammanin cewa wannan abubuwan da suka mallaka zai iya sanya su su tsira daga azaban Allah subhanahu wata'ala saboda haka kenan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ita ranar kiyama yau mala yanfa'u malun ne wala banun rana ce wadda wasu al'amura na dukiya da 'ya'ya ba za su amfana da kowa komai ba Allah ce illa man atallaha bi kalbin salim sai dai koron mutumin da ya zo wa Allah subhanahu ta'ala da zuciya ko ɓutacciya wala aka kenan duk irin waɗannan ba abin da za su taimaka mutum hatta dukiyar ma a duniyar ma za su taimaka mutum ba balle kuma a ranar lahira aka wannan al'amari ne wanda yake mai muhimmancin gaske a kan lalle mutane su kasance sun ɗauki darussa dangane da irin waɗannan ayoyi waɗanda suke masu muhimmanci ubangiji subhanahu ta'ala daga ƙarshe yake cewa wamra'atuhu ita kuma haka kuma matarsa hammalatal hatab wacce take ɗauke da hatab wannan habab ɗin malamai suka ce ai lalle wasu abubuwa ne kamar itace take ɗauka wadda itacen nan a jiki akwai ƙayoyi take ɗauka take ɗorawa akan hanyar da manzon Allah subhanahu ta'ala yake bi misali sai ta ɗauka ta dinga sawa ta yadda in ya zo wai ya taka wannan itacen mai ƙayoyi a jiki domin ya kasance kafarsa ta yi jini Allah ya ce fiji da hablum min masar a cikin wuyanta akwai wata igiya daga masar din da malamai suka ce masar kamar abu ne na irin igiya wacce aka saka ta daga wani abu mai kama da irin soso din nan amma soso irin na wato kamar a abun bishiya rassan ana dan samun wani soso in an an busar da shi za a iya cirowa shine ma ake tsaka igiya da shi to takan yi ado da shi sai ta dan sa a wuyanta shi yasa Allah ta'ala yake cewa ainihin fiji da hablum min masar ita wannan kamar siffa ne na ita matar Abu Lahabin din to malamai suka ce waɗannan ayoyi guda biyun nan wa mar'atu hammalatul hatabi fiji da hablum min masad suka ce ayoyi ne guda biyu da suke magana dangane da ummu jamil ummu jamil sunanta ne ita wannan mata din imratu abi lahabin matar abi lahabin din kuma ita yar uwa ce ga abu sufyan kuma wato kamar za a iya cewa ya gwalgwalce ga muawiya dan abu sufyan din kenan to a wayannan ayoyi suna siffanta ta da cewa tana ɗauke da irin waɗannan hatsabi ɗin karmami da take ɗaukowa da yawa take tana tattaro su suka ce karmami ne wasu kuma suka ce a itace ne amma mai ɗauke da ƙaya a ne a tattara da shi take yawan ɗaukowa sannan a cikin wuyanta tana ɗauke da wani igiya daga lifin min lifin wannan lif din shi kamar inda na kamar inda mutane suka ga lif irin wani abu ne mai kama da soso haka sai a ɗaura shi a ɗaɗɗaura shi a sassaƙa shi sai a sa shi a wuya ya zama kamar wata igiya to Allah ƙur'ani ya siffanta ta da cewa ita hammalatul hatsab ce mai yawan ɗaukin wannan hatsabin ne aka ce ai wannan wani abu ne wanda take ɗauko shi wannan hatsab ɗin karmamin ko kuma eh, wannan itacen da take ɗaukowa sai suka ce mamlu'un bi wato tana ɗauko shi kuma ciki yake da ainihin ƙaya sai ta haɗa shi sai ta ɗura shi akan tariki rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam litadma qadamahu saboda ainihin kafar annabin Allah ta zama ta shiga cikin wannan kaya ɗin ta jini take yin wannan to kaga da Allah ta'ala ya tashi sai ya haɗa ta da ita da mijinta saboda cutar da annabinsa da suke yi shi sa Allah ta'ala da karshen ainihin sura ɗin ya kawo waɗannan ahayoyi guda biyu dangane da ita wa ra'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablum min masad to masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirin mu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amma yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa barakatu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.